ya kawo ya kawo malamai a cikin ne ya faɗa Allah da mutu sarki Allah da mutu sarki Allah karo ba su